take kira. London ce take kira sashen Hausa na BBC ke magana akan mita goma sha shida da mita goma sha tara da mita ashirin da biyar da kuma a tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Assalamu alaikum Nabila Muktar Uba ke fata kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe takwas da rabi agogon Najeriya da Nijar. wato bakwai da rabi kenan agogon gmt da ghana cikin shirin yayin da kasashen yamma suka yi alkawarin taimakawa Ukraine da karin sojoji domin wargatsa kudirin Vladimir Putin masana kuwa tsokaci suke kan abin da suke ganin yake kara haifar da barna a Ukraine. Kuskure da Ukraine ta yi shi ta raba makami ga farar hula su kare kansu. Shi yasa ake samun karuwar mutuwar farar hula. Wanda yake da tanki ko yake da artillery yana da babban makami ya ga an harbe shi daga nesa to bai san wane ba sai ya harba. Ka fake a makaranta, ka fake a asibiti, ka fake a gidaje. Kaga dole a samu barna. A Najeriya hukumomi sun ce suna dakon samar da wata hanyar jin kai a Ukraine domin samun damar kwashe wasu ɗaliban ƙasar da suka makale a yankunan da yaƙi ya ɗaiɗaita. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanayin 'yancin ɗan adam a arewacin Habasha na ƙara taɓarɓarewa saboda yadda ake take shi da hare-hare ta sama. A jamhuriyar Nijar kuwa mutuwar wani sojan ƙasar da ake zargin an yi wa kisan gilla ta janyo rudani inda al'umma ke kira ga gwamnati ta yi wani abu. ya kamata gwamnati ta yi adalci ta ɗauki matakin nan da ya kamata wannan abin a ba da haske a bisan shi tunda abu ne wanda kowane shi na bakin ciki da shi ba da ai wannan ra'ayin abun suna wakanuwa cikin ƙasa da ta demokradiyya. waɗannan rahotannin da ma wasu na tafe a cikin shirin amma sai bayan aisha sharif baffa ta karanto mana labaran duniya daga abuja Jami'an ceto a Ukraine sun ce an kashe akalla mutum goma sha uku a wani hari ta sama da aka kai kan wani gidan biredi da ke yammacin birnin Kiev. An yi amanna cewa akwai mutum fiye da talatin da ke aiki a gidan biredin da ke garin Makriv. Tuni dai aka ceto wasu mutum biyar daga baraguzan ginin. a garin Irpin kuwa dubban mutane ne aka kwashe bayan dakarun Ukraine sun mayar da martani akan hare-haren Rasha. A jiya Lahadi, bayanai sun nuna cewa mutum kusan dubu biyu ne suka tsallake wa kawanyar da aka yi wa birnin mariupol da ke kudancin ukraine birtaniya da canada da kuma netherlands sun sanar da wata gamayyar ta kasashen waje domin samar da cikakken goyon baya ga ukraine biyu bayan mamayar da rasha ke yi wa ukraine din Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya gana da takwaransa na Canada da Netherlands a London inda suka gayyaci sauran kasashen da su bi sauwun haɗakar. Mr. Johnson ya ce haɗakar za ta samar da taimako ta fuskar tattalin arziki da soji ga Ukraine domin tabbatar da cewa Putin bai samu galaba a kan Ukraine ba. Ya ce Putin ya raina irin goyon bayan da Ukraine ke da shi daga kasashen yamma. Mr. Johnson ya ce Birtaniya za ta bayar da tallafin dala fiye da miliyan 200 ga Ukraine. This is the moment for Ukraine's friends to create a coalition of humanitarian Ta ce wannan ne lokacin da ya kamata kawayen Ukraine su kirkiri wata haɗaka don samar da kayayyakin jin kai da taimakawa tattalin arzikinta da ma taimaka mata ta fuskar soji don karya lagon Putin. A don haka a yau ina mai sanar da ƙarin ware ƙarin fan miliyan 175 a matsayin tallafi ga Ukraine. shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta ce yanayin 'yancin ɗan adam a arewacin habasha na ƙara taɓarɓarewa tun a watan nuwambar bara saboda yadda ake take shi da kuma kai hare ta sama da kuma yadda ake aka samu fyaɗe har fiye da ɗari michelle bachelet ta shaidawa wani kwamitin hukumar da ke geneva cewa ofishinta ya samu rahoton kisan mutum fiye da ɗari uku da kuma raunata wasu da dama saboda irin aman wutar da ake yi ta kara da cewa hararar ta saman da sojin saman habasha ke kaiwa yankin tigray da afar na daga cikin abubuwan da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ta labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc masu bincike a birtaniya da jamus sun ce dajin amazon na rasa wasu daga cikin tsirran da yake cikinsa masana kimiyyar sun ce bayanai daga hotunan da aka ɗauka na tauraron dan adam cikin shekaru talatin da suka gabata sun nuna cewa dajin na rasa damar da yake da ita ta farfadowa daga fari da sarar itatuwa da kuma gobara binciken wanda jami'ar exeter a birtaniya ta gudanar ya nuna cewa an samu wannan koma bayan da kashi uku cikin hudu na dajin daga farkon shekarun dubu biyu The researchers say the Amazon could soon reach a tipping point, the crossing of which would trigger a Wakilar BBC kenan ke cewa masu binciken sun ce dajin na Amazon na iya kaiwa lokacin da dajin zai koma tamkar fili fetal, wanda kuma zai haifar da illa ga yanayi ga sauyin yanayi. Sannan kuma masu dogaro da shi wajen samun abinci za su rasa hanyar samun abincin. jami'an tsaron sudan sun kai samame kan ofisoshin kwamiti mai zaman kansa da ke bincike akan harbe-harben masu zanga-zanga fiye da 100 a shekarar 2019 lauyan da ke jan ragamar kwamitin nabil adib ya ce yanzu jami'an tsaron sun kwace ikon ofisoshin inda suka hana mutane shiga domin duba takardunsu wannan ne da karo na biyu da aka kai hari kan irin wannan ofishin a sudan tun bayan juyin mulkin kasar a bara harin farko da aka kai shine na kwamitin da ya kamata ya bincike akan kadarorin da aka yi sama da faɗi da su a lokacin mulkin shugaba umar albashir wanda aka dakatar a watan nuwambar baran an dai ana dai gudanar da zanga-zanga akai-akai domin buƙatar dawo da mulkin farar hula da kuma bin haƙƙin waɗanda aka kashe a yayin zanga-zangar baya. Ta labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. A gaida Aisha Sharif Baffa. To yanzu kuma sai rahotanni. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta ce Rasha na ci gaba da lugudan wuta a birane da dama har da garin Mariupol da Volnovaka da Sumi da Kharkiv abinda ke dakile damar kwashe farar hula da suka makale a kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine din ta yi kira ga kasashe da su kara matsawa wato su kara matsawa Rasha lamba ta tsagaita wuta ga rahoton Salihu Adamu Usman. tattaunawa kan hanyoyi da za a samar domin kwashe 'yan gudun hijira ta wargaje ne bayan da rasha ta ayyana hanyoyi da za su shige kai tsaye zuwa cikinta ko kuma abokiyarta belarus a matsayin waɗanda ta amince da su domin kai agaji ukrainiyawa dai sun yi fatali da buƙatar ta rasha a wata hira da kafar yada labarai ta faransa lci shugaban faransa emmanuel macron ya yi allah wadai da matakin na rasha nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut que les acteurs de l'humanitaire puissent intervenir, qu'il y ait donc des trêves. Abin da muke faɗa mai sauki ne. Dole ne a baiwa masu aikin agaji damar yin aikin su. Akwai buƙatar tsagaita wuta idan masu bada agaji suka shiga tsakani. Hakan zai ba da dama a kare mata da ƙananan yara da kuma maza masu buƙatar kariya. Hakan zai kuma sa a tsamo su daga cikin yankin da ake rikici. Et du cynisme moral et politique qui m'est insupportable. rasha dai ta ce za ta dakatar da dagargazar da take yi wa ukraine nan take ne idan ukraine din ta cimma wasu sharuɗan da rashar ta gindaya daga cikin sharuɗan a cewar kakakin fadar kremlin dmitry peskov tilas ukraine ta amince cewa yankin crimea mallakin rasha ne kuma donetsk da luhansk ƙasashe ne masu zaman kansu baya ga waɗannan peskov ya kuma ce tilas ukraine ta sauya tsarin mulkinta kuma ta yi watsi da niyyar shiga wata ƙungiya misali nato peskov ya kara da cewa rasha za ta kammala tsabtace ukraine kuma sai bayan an biya dukkan waɗannan bukatun ne ayyukan sojin da dakarunta ke yi za su kawo ƙarshe nan take kakakin fadar kremlin din ya nana ta cewa rasha ba ta da niyyar mallake wasu sassan ƙasar ukraine fiye da wanda ta yi a yanzu rasha ta kwace yankin crimea ne a watan maris din shekarar 2014 kuma bayan wasu makonni ta goyi bayan 'yan awarin da ke kokarin ballewa daga yankunan donetsk da luhansk na gabashin ukraine din Salihu Adamu Usman kenan. To yayin da ake ci gaba da kace na ce kan batun tsagaita wuta da kuma baiwa fararen hula damar ficewa daga fagen daga bisa dalilai na jin kai. Masana na ganin lamarin na da sarkakiya. tun a ƙarshen mako dai rasha ke sanar da tsagaita wuta amma sai ta fasa lamarin da ke janyo suka daga ƙasashen duniya ishaq khalid ya tuntuɓi malam ahmad yarima tsohon wakilin bbc a ƙasar ta rasha kuma mai sharhi kan lamarin rasha da ƙasashen yamma ga kuma yadda yake kallon lamarin idan ka duba abin da kamar tas ko intertas na rasha kamfanin dillacin labarai na rasha suke watsawa cewar mm. kwambakon ba yakan faru ne a sakamakon rabon makaman da aka yi ga farar hula a tsakanin mutanen ukraine cewar su kare kansu to an baka makami kamar ak-47 bindiga wannan kuma ya zo da igwa babba ya zo da tanki ya zo da jirgin sama ya za ka yi fada da shi kaga kenan dole farar kula su shiga cikin matsala na biyu kuma shi shugaba putin ga yadda na fahimta shine ya buɗe kafan 'yan gudun hijira su fita su koma ta bangaren kasar rasha dalili shine ya riga ya mamaye gabashin kasar ukraine da kuma arewacinta kamar ta wajen kharkiv da sauransu yau wurin kharkov da mm. wurin su belarus su belgorod da makabantan waɗannan garuruwa saboda haka wanda suke zane misali a ƙasa kamar ko gunduma kamar ta harkov tsakanin shi in zai je lubov ya kai kamar kilomita dubu ɗaya da ɗari uku zuwa ɗari hudu to kaga zai fi sauki ya ketara zuwa belgorod wanda yake tsakanin su da kan iyakar rasha ɗin duka duka bai fi kilomita hamsin ba shi yasa suka yi wannan dabara suka ce abi ɗaya kenan na biyu suna da tabbacin sun kange wannan wurin da karfin sojan su yana da wahala a samu wani mai karfin makami da zai kai musu hari saboda haka suna ganin cewar wannan ita ce kafa mafi sauki wa lokacin da rus. amma kila su yan Ukraine eh, za su yi fargabar cewa a ba su kafa kuma su shiga cikin rasha alhali kuma da rasha ake yaki wato wannan yaki rasha ce take yakin ba da kasar rasha ake yi ba abin nufi shine ukraine ba ta iya kai hari cikin kasar rasha rasha take iya kai hari cikin ukraine to amma su fara hula ba za su ji tsoron shiga rasha ba watakila su fuskanci wata matsala ana koyar geneva da aka yi ta a shekarar 1930 da wani abu na tabbatar da kare mutumin da ba shi da makami kuskure da ukraine ta yi shi ta raba makami ga farar hula cewa su kare kansu shi yasa ake samun karuwar mutuwar farar hula wanda yake da tanki ko yake da artillery yana da babban makami ya ga an harbe shi daga nesa to bai san wane ba sai ya harba ka fake a makaranta ka fake a asibiti ka fake a gidaje kaga dole a samu barna an san shugaba Putin yana da farin jini bakin gwargwado to amma sai gashi ana fuskantar zanga-zanga dubun dubatan mutane suna fitowa suna adawa da shi cewa ba su yarda da wannan yaki da yake yi ba kana ganin wannan barazana ce ga shugaba Putin ko shugabancinsa ko gwamnatinsa tana iya zamantowa barazana da hauma irin ta siyasa tana iya zamantowa rikici a samu samu rigingimu tsakanin jam'iyyu da mutane hakan nan kan tsari ko ra'ayi kan wani al'amari kuma demokradiyyar kenan kowa in ka iya tunawa a cikin shekarun 1960 lokacin da amurka take yaki a vietnam an yi an yi ta rigima irin wannan an yi ta zanga-zanga aka zo yakin afghanistan aka zo na iraq aka zo na syria nan duk an yi ta zanga-zanga a kasashen yammacin duniya a daina a daina amma wannan din ya fi matukar daukan hankali ba don komai ba na farko a nahiyar turai ake yi na biyu waɗannan mutane fararen fata ne na uku kuma rigima ce ta bukatar faɗaɗar wata aƙida ko wani ra'ayi tsakanin ƙasashen yammacin duniya da ita rasha saboda haka ya fi ɗaukar hankali fiye da wasu rigingimun da aka ɗauki rayuka dubbai miliyoyi kamar a iraki a syria haka a afghanistan amma kana jin wannan zanga-zangar za ta sa putin ya sauya ra'ayi misali a kan ukraine canjin ra'ayi ba zai yiwu ba dalili shine bisa ga tarihin ƙasar rasha na shekara kamar takwas babu tarihin cewar akwai matsin lambar al'umma akan wata manufa ko tsari da yakan iya canza akalar gwamnati musamman a irin wannan yanayi da neman gudun mun tsira ake yi kuma wannan shine abin da Putin yake tallatawa cewar ana barazana ga tsaron lafiyar kasar su a nan gaba. Malam Ahmad Yarima tsohon wakilin BBC a Rasha kuma mai sharhi kan lamuran rashar da kuma kasashen yamma. To ita kuwa gwamnatin Najeriya ta ce tana jiran samar da wata hanyar jin kai a Ukraine wadda za ta taimaka a kwashe wasu ɗalibanta da suka makale a yankunan da yaƙi ya ta kamar Somi. wani jami'in harkokin wajen najeriya ya shaida wa bbc cewa har yanzu ana ci gaba da tattaunawa kan batun kwaso 'yan kasar ta babu masaniya takamaimai kan shirin najeriya na kwaso ɗalibanta ganin cewa sumi na ɗaya daga cikin fagen daga ga fasar rahoton chris ewoko A jiya Lahadi ne ministan wajen Najeriya Geoffrey Onyema ya sanar da cewa daga yau Litinin ne Najeriya za ta fara kwashe ɗalibanta da ke jami'ar jihar Sumi. Ɗaliban jami'ar da dama ne suka kasa ficewa daga birnin saboda toshe hanyoyin shiga da aka yi. Ana sa ran Najeriya za ta kwashe 'yan ƙasarta kimanin dubu biyar da suka tserewa yaƙin Ukraine. rahotanni sun ce da yawan ɗaliban sun tsallaka iyaka zuwa ƙasashen romania da poland da kuma hungary daga nan ne kuma ake jigilar kwashe su zuwa najeriya a halin da ake ciki dai gwamnatin najeriya ta ce ba za ta bari a yi amfani da 'yan ƙasarta a matsayin sojojin haya a yaƙin rasha da ukraine ba A cikin wata sanarwa ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce gwamnatin ta yi watsi da matakin da wasu 'yan kasar suka ɗauka a yunkurinsu na shiga ayyukan sa kai cikin yakin Ukraine da Rasha. Rahotanni sun ce 'yan Najeriya fiye da ɗari ne suka je ofishin jakadancin Ukraine da ke Abuja a makon jiya. Suna neman a ɗauke su don shiga yaƙi a matsayin sojojin haya. Hakan ya biyo bayan kiran goyon bayan jama'a da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi. Sai dai a wata sanarwa mai magana da yawun ma'aikatar wajen Najeriya, Francisca Omayuli, ta ce gwamnatin kasar ba za ta yarda 'yan kasarta su shiga wannan yaƙi ba. ta ce a matsayinmu na ƙasa mai martaba tsakanin sauran ƙasashen duniya kuma mai biyayya ga dokokin ƙasashen duniya najeriya ba za ta lamunci amfani da sojojin haya ba a ko'ina cikin duniya kuma ba za ta amince da ɗaukar 'yan najeriya a matsayin sojojin haya domin yaƙi a ukraine ko ma a wani wuri cikin duniya ba rikicin ukraine ya shiga mako na biyu inda rahotanni suka ce dubban ɗaruruwan mutane suka tsere zuwa ƙasashe masu makwabtaka A gaida Khadija na cd To a Najeriya da Nijar yanzu karfe tara saura minti goma sha shida. Takwas saura minti goma sha shida a nan London. Muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. gaba kaɗan cikin shirin zamu ji karin bayani game da sakin sunday iboho mai ikirarin kare muradin 'yan kabilar yarbawa a najeriya da jamhuriyar benin ta